الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar laraba wanda ya yau muna ranar lahadi wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara shida bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta tara ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi Isa a wannan majalisi na mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin banko plaza foundation wanda yake unguwar banko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan guri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsare karshen aya ta hamsin da uku yau kuma in allah yadda za mu tashi farkon aya ta hamsin da hudu a cikin wannan sura da tarin albarka suratul ahzab kafin haka da zuciya wacce kuke cike da albini, da rai wanda yake yadda da kaddarar ubangiji mai girma ɗaukaka da fuska wacce kuke cike da alhini muke isar da saƙon ta'aziyar mu zuwa ga wannan masallaci da al'ummar wannan masallaci da al'ummar wannan makaranta da kuma al'ummar wannan kasuwa gaba daya bisa ga jarrabawa da muka samu ta rasuwar daya daga cikin makusancinmu masoyinmu ɗan uwanmu malam abdulganiyu wanda shi ne ladanin wannan masallacin da duk wanda yake tare da mu a shekaran jiya a darasi ya san muna tare da malam abdulganiyu wannan teburi ba zai manta da gudunmuwar da ya bayar ba haka shimfidar da ke kan teburin haka kujerun mu su bi kuma ba za su manta da gudunmuwar da ya bayar a shekaran jiya wajen tabbatar da samun gudanar wannan darasi na tafsirin alkur'ani ba cikin ƙaddarawar allah da hikimarsa da gudanar da al'amuransa inda ya so ya ga dama da wanzar da alkawarinsa na inna ajalan wahi za a layu a faru kuntun kuntum jiya bawan allah da shi da abokanan tafiyarsa suka yi tafiya zuwa jihar su ta sani a kan hanya suka yi hatsari wasu daga cikin sun samu raunuka muna roƙon allah ya ba su lafiya shi kuma bayan shan ruwa labari ya iso mana cewa ajali ya riske shi ya rasu an yi jana'izarsa a yau duk wanda ya san malam abdulkarim shekaru da dama ya san ba shi da wurin zama sama da masallaci ya san ba shi da aikin yi sama da kiran sallah tun yana zaune a gidan alhaji muhammad lawal alhaji bani baka har zuwan sanan wajen aikin guda kenan kiran mutane hayya ala salati hayya ala to muna fata waɗannan kalmomi da ya sha maimaitawa a cikin rayuwarsa Allah ta ke sa su zame masa sauƙi na hisabi wannan hayya alal fala inda yake cewa ku zo zuwa ga rabauta muna fata ranar nan da ya koma ga Allah ya zuwa gare ta ta ita ce ranar rabautar ta duniya da lafiya. Mala Abdul yana daga cikin mutane masu tsantseni a rayuwa. yana daga cikin mutane masu tsantseni a rayuwa ya samu kanka cikin jarrabobi na rayuwa iri-iri amma kuma za ka ga baƙiyar kwalifi a tare da shi yana da ɗabi'u na bayan allah mutanen kirki ta bi bisi mahu milawar alulan da ta ilhafa ya iya jure mahalin da ubangiji ta ala ya jarraba shi a kai domin a fata wannan rana da ya koma zuwa ga ubangijinsa a cikinta Allah ya sa ta zane masa rana mafi arziki a cikin rayuwarsa Allah ya sa ta zame masa rana mafi farin ciki a rayuwarsa Allah ya sa ta zame masa rana mafi sauki a cikin rayuwarsa Allah ya sa kabarin ta zama to dausayi daga dausayin aljanna Allah ya yafe masa kurakuransa ya farta masa zurbansa Allah ya ba wa ‘yan uwansa da iyalansa da mu abokan zamansa a gurin rashinsa Allah ya kula masa da bayansa Allah ta'ala ya kula masa da bayansa Allah ya kula masa da bayansa mu kuma idan tamu ta zo muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ka sanya mana lisanu sirkin fil akhirina yadda idan mun mutu za a rinda tuna mu da kyawawan ayyukanmu idan mun mutu za a rinda tuna mu da hidimar da muka yi addinin Allah Allah kai mana arzikin cewa idan mun mutu za a tuna mu da ayyukanmu na da'a a gare ka Allah ta'ala ta karɓa daga gare shi Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta mu bayan tasa لان تاشي فضل أبنجي تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله تعالى إن تبدوا شيئا idan kuka bayyana wani abu aw tukhfuhu ko kuka ɓoye shi fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima to ku sani cewa lallai Allah ya kasance masani ne ga dukkanin komai wannan aya ubangiji ta'ala ya saukar da ita bayan ya gaya mana wasu hukunce-hukunce da wasu rubba da musulmai za su mu'amalanci gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su. a ƙarshen rubba din Allah ta'ala ce wa ma kana lakum an sunan rasulullahi wala an a zuwa da tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai kamata a gare ku ku ringa cutar da manzon sallallahu alaihi wa sallama ba kuma baya halarta a gare ku ku auri matansa bayan rasuwarsa har abada da Allah ya kawo wannan hukuncin sai ce in tubudu shay'an in kuka bayyana wani abu tunda an samu wasu waɗanda cin kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fara tanadi sun fara buki sun fara cewa in annabi ya bar duniya za ta auri iyalinsa wani ya ce shi da waccan wani ya ce shi da waccan to kaga wannan already sun bayyana auto ko akwai kuma waɗanda ba su bayyana ba sun kudurce abin a cikin zuciyarsu suna fatan idan lokaci ya yi su bayyana to ne Allah yake gaya muku in shai shay'an duk abin da kuka bayyana in kuka bayyana wani abu auto ko ko kuka boye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lallai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance masani ne ga dukkanin komai wato babu wani abu da Allah ta'ala bai sani ba sawa'un na boye ne ko na bayyane duk inda aka yi da koye abu Allah ya san shi ya ce ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da aka koye ya san abin da aka lullube haka ya ce ya alamu na kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san irin ka'incin idanuwa yadda za ka yi mutum zunɗe da ya fice ka ba shi wani sako a ido ta yadda na gefe bai san ka bayar ba to amma shi Allah ya san wannan wa ma su zo haka Allah ya san abin da zukata suke koyewa mana duk abin da ka kudurce a cikin zuciyarka ko na alkhairi ko na sharri ubangiji ta'ala ya san shi kuma madafar ubangiji ta'ala ya ce maka ya san wannan don ya tabbatar maka da cewa duk abin nan da ka aikata zai maka hisabi a kai in khairan fa khaira wa in sharran in ka aikata abin alkhairi ka bai kyakkyawan sakamako in ka aikata akasin haka ka ga mummunan sakamako Allah ta'ala ta kare da lemon fi aya ta gaba لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا wannan aya ubangiji bai girma ɗaukaka ya saukar da ita bayan ga ayatul hijabi ta sauka da ayatul hijabi Allah ta'ala ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu na bukata fasalu da ku tambaye su min wara hijabin a bayan katanga ya zamanto akwai abin da yake hange shinge tsakanin ku baya halatta ku je ku kalle su ido da ido ku yi musu magana sai dai ta bayan katanga to shine bayan wannan aya ta sauka sai ubangiji ta ala ya saukar da hukuncin wannan ayar yana ware wasu mutane waɗanda su ya halatta su magana da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ga su ga su mana ido da ido ba tare da wani shamaki a tsakanin su da juna ba mun gano wannan to shine Allah ta'ala ce la junaha alaihinna babu laifi a kan su su suwa su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi azaihinna dangane da iyayensu maza mana babu laifi idan mahaifinsu ne ya zo za su yi magana da shi ba tare da wani shawarki ba shi yasa za mu rasa a bakar siddiq allah ya kara musu yadda ya kan taka ya shi gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tattauna da iyarsa na na aisha haka sai na umar dan khattab ya kan je har gidan yar na na hafsa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tattauna da ita haka abu sufyan ibn harb tun ma kafin ya shiga addinin musulunci ya tako ya zo madina ya shiga har gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ƙasa ummu habiba ramla bintu abi sufyan ya tattauna da ita mun gane wannan la junaha alaihim da fi abadina babu laifi akan su dangane da al'amarin iyayensu maza ma'ana za su iya tattaunawa da iyayensu maza ba tare da shamaki ba ba tare da dokar min wara hijab ba mun gano wannan ba la junaha alayhin da aba'ihinna wala abna'ihinna haka kuma babu laifi a su a kan ƴaƴayen da suka haifa a cikin su maza saboda haka a matan annabi duk wanda take da ɗa namiji da ta haifa a wani gidan ba laifi dan ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da mahaifiyarsa kaga a cikin su ai akwai masu ƴaƴaye kamar ummu salama hindu bintu abi umayya radiyallahu anha wa ardaha ai tana da 'ya'yaye da ta haifa a wani gidan ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba 'ya'yan abu falama. ta haihu hudu da abu falama. a cikin su maza uku ne ɗaya ne daga ciki mace muayya amma akwai abdalla akwai umar akwai salamatu ne shi salamatu ba fa sunan mace bane ba dan kakka ji wani ya sa wa ɗansa suna namiji salama kace ya haka baka ji ana kunku salama nan na ta namiji ne salama din ba wai mace bace salama din mun gano wannan da ka shi ma salama din da namiji ne kaga da zai zai ta saura da mahaifiyarsa wannan babu ne mun gano wannan wala abna'ihinna wala ikhwanihinna haka yan su maza yayyan su ko su yasa za ka ga ah, irin su Abdulrahman ibn Abi Bakr suna zuwa gidan annabi da alaihi wajen na da Aisha dan uwanta ne cikin su daya saboda haka koyayyen su maza ko kannan su maza babu laifi a gare su su ma san annabi sallallahu alaihi wasallam dan sun tattauna da su ba tare da shamaki ba wala adna bi iswanihinna haka ƴaƴan ƴan uwansu maza ƴaƴan mijinsu maza da ƴaƴan kannansu maza kuma waɗannan suna matsayin ƴaƴansu na cikinsu tunda akwai haramci na har abada a tare da ba za su iya auren ƴaƴan wanzu ba za su iya auren ƴaƴan kanin su ba saboda haka su ma wannan babu laifi dan sun tattauna da su ba tare da shamaki ba wala abna'i akhawatihim haka ƴaƴan ƴan su mata kuma wannan suna matsayin ƴaƴan su akwai haramci a tsakanin su da su bin ta'abi da haka kuma babu laifi dan sun tattauna da su ba tare da shamaki ba ‘ya'yan yayyansu mata ko ‘ya'yan kannansu mata wala nisa'ihinna haka kuma babu laifi don sun tattauna da matansu su wane ne matansu ai ‘yan uwansu mata musulmi mun gane wannan saboda haka babu laifi a kansu don sun tattauna da ‘yan uwansu mata musulmi ba tare da shabaki ba yana halatta mace ta mu'amala da 'yar uwarta mace matuƙar musulma ce ba tare da sharaki ba mun gano wannan wannan aya ta yi kama da ayar da ke cikin suratun nur inda ubangiji mai lima ɗaukaka ke bayyana hukunce-hukuncen da suka danganci matayen mummunai a kan kada su ringa bayyana adansu ga kowa sai wasu 'yan tsirarun mutane da aka ware aka ce su kadai za su nuna wa adodin inda Allah ta'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abana'ihinna aw abana'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna Allah ta'ala ce wala yubdina zinatahunna baya halatta mata su je su ringa nuna kadansu suna bayyana abudansu ga kowa sai Allah ya yi istisna ita ce illa ne bu'ula su jinna sai dai faga mazajensu na aure akan ce alba'alu a cikin harshen larabci ana nufin mijin da mace take aura shi yasa mata annabi ibrahim da aka yi mata bishara za ta haihu sai ta ce a alihi wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaykhan ya za a yi in iya haihuwa bayan ni na tsufa wa haza ba a bi shai haza kuma mijina ya ta kaga sai ta yi amfani da kalmar alba'adu tana nufin azzauj wato mijinta kenan haka shi suratul bakara da Allah ya ke magana idan mutum ya saki mace yana so ya dawo da ita shi yake da yanci ya ce nada da ke ɗaki da zarar ya furta ya ce nada da ke ɗakin ki to ko ma'aikunki ko ma'aikunki ko wani ankon ɗinki ko wani kwazin da yake bai sai ce ba za ki koma ba saboda ka'idar faɗin Allah ta'ala wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha kaga wa bu'ulatuhunna mazajen su na aure a haƙƙo bi raddihinna su suke da ikon su je sun da matar don haka an samu matsala tsakanin miji da mata yake ya fike ta ba ta gama idda ba ta dawo gida yake na mai da matata to duk girman ka a matsayin ka na mahaifi Allah ya ma albarka kai ka haife ta amma nan ba yancin ka bane ba ba ka da yankin kake ba za ka koma ba mijin da ke da haƙƙin kake ya mai da ita muhallin shakin dai a cikin ayar Allah ya ce wa bu'ulat min da bu'ul din jalbi ne kalmar alba'al alba'al shine azzauj shine mijin mace mun gane wannan to shine Allah ya ce illa li bu'ulat min da sai dai fa ga mazajen dama kuma waɗannan su ne ɗan ajin farko da suka fi cancanta mace sai ma'ado adanta ya fi cancanta da yi shi ne ga mijinta aw aba'ihinna ko kuma iyayensu maza ba laifi dan su ma sun ga adam aw ula su abana'i ulatihinna abana abana'ihinna ko kuma ƴaƴansu maza ita ma mace ba laifi dan karfe yayin kwalliyarta ula su ulatihinna haka ƴaƴan mazajen da suka zo suka samu a gidan ko kuma a'a aka samu ƴaƴan abokan zaman su mata to su ma waɗannan ƴaƴansu maza ba laifi don sun ga adam au abana abana'ihinna au abana'ihinna au abana'i bukulatihinna au ihwalihinna haka ƴan uwansu maza yayyansu da kannansu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya su ma ba babu laifi don sun ga adam mata au bani akawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata aw bani akhawatihin na ko ƴaƴan ƴan uwansu mata saboda ka ɗanyarta da ɗan ƙanwarta duk babu laifi za su iya ganin adam a can kafin hakan Allah ce aw bani ikhwanihin nan haka ƴaƴan ƴan uwansu maza ƴaƴan wanta ko ƴaƴan ƙaninta su ma ba laifi don sun da adam mace sai Allah ya ce au sa'ihin nan haka kuma ba laifi matansu su ma da mutum da anan su ne ake nufi da aure sa idan na anan su ne matan su yan uwarta musulma ba ya yi ta ga alanta amma ba ya halatta mace ta yi kwalliya ta gwangware ta je gidan wacce suka ba musulma ba don ba yar uwarta ba ce ba ya halatta wacce suka ba musulma ba ta ga ba ya halatta ka buɗe wani ɓangare na gangar jikinta wanda yake al'aura ne yar wacce mace yar uwarta wacce suka ba musulma ba ta gani mun gane wannan ba za ta je kitso wajen wacce take ba musulma ba ba za ta je salon wajen wankin kai a shagon wacce take ba musulma ba saboda ba ta cikin mata haka ba za ta je kunshi wajen wacce take ba musulma ba balle kuma ta ce za ta je rutocin ko za ta je dilka ko za ta je irin gyaran jiki din nan da ake ko irin halawa din nan da mace za ta iya cire komai da jikinta a yi mata to wannan baya halatta wacce ta yi mata in ba da uwarta musulma ba inda hali ko asibiti bai kamata a ce wacce suke ba musulma ba ita za ta tuba ta irin gani ko lafi din nan a ce harkar gani ta tashi a ce wacce suke ba musulma ce za ta tuba ta wannan baya halatta sai dai in a babin larurar da babu yadda za a yi amma in dai akwai musulma to baya halatta wacce ba musulma ba ta buɗe jikin musulma ta ce za ta tuba ta saboda ba ta da amana inda mu ma da lahum ba su da amana ba su da mutunci ba ta da doka musamman irin wannan zamanin da hatsarin sha'awa ya yawa a cikin al'umma ba ruwansu da maganar wai sha'awa da abin da yake gudana shine sha'awar ai tana gudana ne tsakanin mace da namiji kawai yanzu sha'awar da suke gudana tsakanin mace da mace ma ta fi hatsari biyar da sha'awar da suke gudana tsakanin mace da namiji to kaga dole sai an kiyaye wannan hatta musulman wacce ba a yadda da imaninta da tarbiyyar da iliminta da tsoron Allah da kiyaye dokokin addininta ba bi halarta mace ta rinka wata rayuwar da jinta a gabanta ba shi yasa Allah ya ce auni sa'ihinna ko ƴan uwansu mata matansu matan su musulmai wato waɗanda suka zamanto addinin su da fahimtar su da tarbiyyar su da kiyaye dokokin ubangijin su ne ɗaya amma wacce take ba ta damu ba wacce take ba ta kiyaye dokokin Allah wacce take tantiriya ko tsarariya za ta fito kai maganar ba ta tiktok ta bayyana adalci ta bayyana tsaraicin ta nan kuma ke yi musulma wacce take kike mai imani mai zuwa islamiyya kin san dokokin Allah ki je ki wa tsarere da jikin ki a wajen ta wannan baya halarta wacce take da ba ita gangar jikin ta ba ta dauke shi da daraja ba tuni ta ba da shi arha a zikirin kowa yana gani ba irin fim din da ba ta fitowa yau ta fito a musulma gobe ta fito a kamara jibi ta fito a yar birni ga ta fito a yar ƙauye cinta ta fito a budurwar gida ga wani shekarar cinta ta fito a matsayin matar aure saboda tana fim shi ke nan kawai kake jiki wa sarare da jikinka a gabanta to duk irin waɗannan ba sa cikin aure ba cikin nan ba sa cikin matan da ya kamata ku bar matan ku su ringa mu'amala da ba sa cikin matan da ya kamata ku bar 'ya'yanku mata su ringa mu'amala da su duk yarinyar da kasan ba ta da tarbiyya duk yarinyar da kasan ba ta da kamun kai duk yarinyar da kasan ba ta da addini ba ta da kiyaye dokokin addini ba ta da ilimin addini to kada ka yadda ka bar yarka mace ta ringa mu'amala da ita kada ka yadda ka bar matar ka ta ringa mu'amala da matar da suka san ba ta da tarbiyya ka yi kokari ka taka musu birki dan kai Allah zai tambaya a yi nun gobe alkiyama da su karka yadda al'ada da zamantakewa da wata tara ta banza wacce ba ta da asali a cikin addini balle a cikin zamantakewa ka a ce wai aike ba ka da mutunci ka a ce aike ka fiye takurawa ka a ce aike ka fiye ustazanci to ai dama wannan shine identity ɗinka wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhshahu Allah ya cancanta ku ji tsoro Allah ya cancanta ku yi wa tara ba irin waɗannan tantiran bari ba ko ko a dangin ka ne ka fahimci akwai wata fitinanniya wacce suka ba ta ruwan Allah ko hana ta zuwa gidanka hana ta zumunci da matarka da in ba wasa ba sai ta lalata ma matar ko ta lalata ma aura yi kokari ka siya psychology din matarka yi kokari ka shiga cikin tunaninta ka mallake hankalinta da tunaninta da soyayyarta gaba ɗaya da zaman to ba ta jin maganar kowa sai kai inda hali dan fara sunanka da nata duk inda aka je a dinga mata ta'abiri da kai wanda ta wane wanda kana taimakawa a raba ta da kowa ina fata mun gano wannan ah. to in kai wannan doka mallan ita to a nan lokacin za ta zame maka irin motar nan manual sai da ta karka mata za ka karba ah, sai irin hukuncin da kai a ka za a yi ya da sai irin umarnin da ka bayar za ka bayar dai irin hannun da ka bayar za a karba amma kurin ka bar ma dukkan sarere ko kuma a'a ka san matar ka ba ta iya kiyaye dokokin Allah ka kasa dora ta akan dokokin Allah to bi wace irin amsa ka tana da ba ka ga ji ta ala irin gobe alkiyama kaga ba ta da wannan amsa saboda ka al'amari na iyali al'amari ne mai girman gaske amana ce ta ubangiji mai girma da kuka ya ɗauka ya baka kuma wallahi sai ya tambaye ka irin gobe alkiyama ta tsarin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku masu kiwo ne kuma dukkanin ku sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo Allah ya ce wa rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ahli baitihi shi mutum shi mutum a cikin gidansa shi namiji a cikin gidansa mai kiwo ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan yayi gudanar da tarbiyyar iyalan gidansa yayi gudanar da tarbiyyar iyalan gidansa sai Allah ya masa tambaya kai Allah ta ba mu ikon shi ne wannan jarabawa mai wahala da mu ƙara kallon wannan aya a karo da biyu Allah ta'ala ce la junaha alayhin na fi aba'idinna wala abana'ihinna wala ikhwanihinna wala abana'i ikhwanihinna wala abana'i akhawatihinna wala nisa'ihinna cikin jerin mutanen da Allah ya ce babu laifi za su iya magana da matan annabi sallallahu alaihi Sallama ba tare da shamaki ba sai muka leƙa wannan ayar muka leƙo sai muka ji ba a ambaci mutum biyu ba ba a ambaci ammu ba ba a ambaci khalu ba am shine barfa ɗan ƙwan mahaifi khal shine kawu ɗan ƙwan mahaifiya to su Allah bai ambace su ba shin ɗan ƙwan mahaifi bafanta zai iya magana da ita ba tare da shamaki ba ɗan ƙwan mahaifiya zai iya magana da ita ba tare da shamaki ba malamin suka ce ba zai ba in dai matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ba zai magana da su ba sai da shamaki saboda me ai shi ammo idan ya haihu sa zai iya auren wancan shi kanu idan ya haihu sa zai iya auren ta babu haramci a tsakanin saboda haka sai Allah ya ce su a cikin istisna'i din ba dan komai ba saboda su ba muharraman waɗannan matan ah, ba mun gane wannan ko shine ba da ta sa Allah bai kawo su ba saboda haka amminta ba zai ga adanta ba an gane wannan shi sa a wancan ayatin cikin suratul nur ai kuma ba a kawo abu ba ba a san hali ba ba ce babbanta wan mahaifinta ko kanin mahaifiyarta zai ga adanta ba ba ce amminta wan mahaifiyarta ko kanin mahaifiyarta kawunta kenan zai ga adanta ba ba a wannan ba saboda su suna da ƴaƴaye ƴaƴan za su iya aurenta kuma ita zuciya ba ta da ƙarfi inda nafsa da amma da sun bin so illa ba rahim rabbi amman zai iya gani ya wa ɗansa sha'awar ina ma ya aure ta zai ce kai ai na je gidan wancan yar yayin nan ba. ai da na san haka take ai da kai da kai zan haɗa auren ko ba haka ba da ringa tunanin da fi a garin wasu gwana a garin su to sai Allah ya ce shi ma ba zai ga adam mace ba saboda haka idan zaki magana da wani mahaifinki ko zaki magana da ƙarin mahaifinki ko za ki magana da wan mahaifiyar ki kawun ki kenan ko za ki magana da kanin mahaifiyar ki karamin kawun kenan dole ne sai kin ce ki ba za ki bayyana adanki ba in ma matan annabi ne kwafi zai yi shi ta bayan katanga duk suna cikin wani za su mun hunna mata'an fasalin hunna min wara'i iya mun gane wannan to shine a gaba Allah ta'ala ce wa taqina Allah ya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ittaqina Allah kurin da kiyaye dokokin Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lallai Allah ya kasance mai shaida ne akan komai daga nan sai ayoyi na gaba inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته للي ألا تنفى وملائكته لملائكته يصلون على النبي سنة صلاة جوانا النبي شين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني sallu alaihi kuma ku ringa yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku ringa miƙa ku ringa masa sallama da yawa ko kuma ku ringa mi kauya a cikin al'amuran sa miƙawa mai yawa a wannan aya idan muka kula ubangiji mai da kuka yana ba mu labari ne akan da shi da mala'iku suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wannan dalili ne a bayyane da yake nuna mana girma da daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma allah ya yi umarnin waɗanda suka yi imani su ringa wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatin su ringa masa sallama mun gane wannan a idan muka yi tadabbarin ayoyin alkur'ani gaba ɗaya za mu ga akwai wuraren da Allah ta'ala yake yana wa manzon Allah salati kamar wannan aya akwai wurin da yake yana yi wa mummunai salati huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur aya cikin suratul ahzab da muka karanta wannan aya ya nuna cewa da shi da mala'iku suna yi wa mummunai salati sannan akwai ayar da ubangiji ta'ala ya ce mummunai wa manzon Allah salati wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima akwai kuma ayar da Allah yake manzon Allah yayi wa mummunai salati cikin suratul tauba qul min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha sai ce wa salli alaihim kai musu salati kaga shi kenan cycle din gaba ɗaya kowa yana kowa salati kowa yana kowa salati Allah yana yi wa manzon Allah mala'iku suna yi wa manzon Allah salati haka Allah yana yi wa mummunai salati wannan aya da muka karanta cikin suratul ahzab da aya cikin suratul baqara ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah waɗannan mummunan suna da salati daga wajen ubangijin su rigin ba ɗaukaka sannan mummunai an ce su yi wa manzon Allah salati sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama an ce wa mummunai salati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim to idan aka ce Allah yana yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati mala'iku suna yi wa manzon Allah salati me hakan yake malamin kace shine ubangiji mai girma daukaka yana yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dandazon mala'iku haka kuma mala'iku suna yaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suna masa addu'a akan ubangiji mai girma daukaka ya tabbatar masa da al-maqamul mahmud wannan shine salatin mala'iku ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ta'ala ya ce yana yi wa mutane salati da mala'iku ma kuma suna yi wa mutane salati salatin Allah ga bayin Allah ga mummunai shine yana yaban sa cikin al-mala'ul sannan salatin mala'iku ga bayin shine roƙa musu gafara ويستغفرون للذين تابوا ويعطي ربنا وفيك كل شيء رحمة وإلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات وقهم عذاب الجحيم wannan aya ta nuna yadda mala'iku suke wa mummunai falashi sannan da ubangiji ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa mummunai falashi me yake nufi malamin ta ce shi ne ya musu addu'a Yi musu addu'a hadisin da ya zo cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn abi aufa ce, lokacin da wannan aya ta sauka wacce take cikin suratul tauba da Allah ta'ala yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ya ma'aikin Allah khudh min amwalihim karba daga dukiyarsu ta zakka sadaqatan wa tutahhiruhum ta zakka tutahhiruhum kana tsarkake su da ita wa tuzakkihim biha kana bada da shaida akan su sun ba zakka wa salli alaihim kuma kai musu salati abdullahi dan abu aufa yace abinda ake nufi da wa salli alaihim shine kai musu addu'a yace shi isa wannan aya da ta sauka faja'a abi bi sadaqatihi ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifina abu aufa sai ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukiyar zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi dukiyar zakar Abu Aufa fa qala sai ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa ya Allah kai albarka ga iyalan gidan Abu Aufa wannan shine ma'anar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mummune haka Jabir ibn Abdullah al-Ansari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai masa ziyara gida sai matar Jabir dan Abdullah tace da shi ya Rasulullah salli alayya wa ala zawji ya ba ma'aikin Allah ni da miji da miji na yi mana salati abinda suke abinda suke nufi yi mana addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma salli alaihi wa ala zawjiki ya Allah ya miki albarka da ke da mijinki kun ga wannan shine ma'anar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga mummuni ko ya rage gaba ɗaya ce bai bayani kai ba ita ce faɗin ubangiji ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi bi mata salati to yaya salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaya salatin mummunai yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan kuma sai an koma zuwa ga shari'a sai an koma zuwa ga abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya koyar ta hanyar koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka'ab ibn ujra Allah ya tsara masa yadda a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka ya rasul ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ku yi sallama a gare shi da wannan aya ta sauka ka'ab ibn ujra a cikin hadisinsa haka abu sa'id al-khudri a cikin ruwayarsa haka abu huraira haka sahabbai da dama an rawaito wadannan hadisai din ta sigar mutawatir ina fata mun gano nan in aka ce al mutawatir shine ma rawahu jama'atin an jama'atin an jama'atin an jama'atin min as-sahabati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne hadisin da aka rawaito daga mutane masu yawa zuwa mutane masu yawa zuwa mutane masu yawa zuwa sahabban annabi zuwa ga manzon Allah su ma sahabban annabin ba mutum ɗaya ba zuwa ga mutane masu yawa wannan shine al-hadithul mutawatir kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce al-hadithul mutawatir shine hadisin da aka rawaito shi daga wajen mutane masu yawa wanda yawansu da haɗuwarsu da falaharsu ba zai baka a tunaninka cewa irin waɗannan manyan mutanen za su haɗa baki a kan ba wannan shi ake kira da suna alhadisun mutawatir wato hadisin da ake da tabbaci a kansa wato hadisin da ake gamayya a kansa abin da ya sa na ce ake da tabbaci a kansa hatta su yan bid'a din ana nan ana gwagwagwa da su sun ce alhadithul mutawatir shine wanda ake da tambaki a kansa amma alhadithul ahad wannan zanniyu subut ne amma dai wannan mu ba fagen mu bane ba domin iyayen mu sun gama wanke mana fuska a wajen sun gama wakiltar mu a cikin matsala to idan har kun yadda mutawatir ne to in har kun yarda da akwai alhadithul mutawatir to gashi wannan hadisi din mutawatir ne na Ka'ab ibn Ujra da Abu Sa'id al-Khudri da wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake lokacin da wannan aya ta sauka ka'ab ibn utba sai ce kulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah qad alimna aw arafna haqiqa mun sani ko mun fahimci kayfa salamu alayka ya muke maka sallama wannan abu ne sananne a gare mu domin ita sallama tuni manzon Allah ya koyar da su ita a cikin tahiya Allah ya koya musu sallama a cikin tahiyar sallah to saboda haka sun san yadda suke manzon Allah sallama da annabi ya koya musu at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka ya koya musu lokacin yana zaune a su bai bar duniya ba in suka zo yi masa sallama sai su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin tahiyya da manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya in suka tashi tafiya sai su ce al-sayyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh domin a can assalamu alaika aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi da yake zauna a gaban mu yanzu ko sun yi imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sun yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin Allah ya tabbata a kansa Allah ya dauke shi ya mai da shi zuwa gare shi bisa ka'idar faɗin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu su ma za su mutu to saboda haka saboda wannan ka'ida din sun fahimci manzo Allah ya baya duniya shi yasa maimakon su ce assalamu alayka ayyuhan nabi wannan ta'adiri ne da ake yin sa ga wanda yake zaune ga ka gashi wanda ka yi wa sallama ga ka gashi to tunda baya duniya sai suka canja sai suka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh an ya tabbata ga annabi da rahamar Allah da albarkarsa to shi sai suka ce kan arafna salamu alayka ya ma'aikin Allah mun sanya muke maka sallama dan ka koya mana wannan tarbiyya amma ba kai ka salatu ya ya kake so gurin da ya maka salati irin yadda sallamar ba su suka kirkira ba annabin ne ya koya musu to haka salatin ba za ta kirkira su ba sai sun jira manzon Allah ya koya musu suka ce fa salatu alayka ya zame maka salati ku kallafa. larabawa ne in maganar larabci ne ba wanda zai koya musu hada jumlolin larabci suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san me yake sun san me baya sun san yadda suke magana da shi ya ji dadi ya farin ciki sun san inda in sun kuskure za su gyara su ba shi hakuri amma a yanzu tunda al'amari ne na ibada al'amari ne na neman kusanci da Allah shi yasa sai suka zo suna tambaya anil kaidiyya kaidiyya shine tsarin da ake so a yi salatin da kalmomin da ake so a yi amfani da su wajen yin shi ne kaifar salatu ya ya wani kalmomi kake so mai amfani da su zaɓa mana kalmomin don mun duk kalmar da ka zaɓa ita ce mafi albarka fiye da kalmar da mu muka ƙirƙira wannan duk masoyin manzon Allah ya san cewa kalmar manzon Allah ta fi kalmar kirkiransa duk wanda yake kaunar annabi da gaskiya ya san koyarwa manzon Allah ta fi koyarwa duk wanda ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagora mai shar'antawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai mun yafi abinda kai kake kira kace zaka yi manzon Allah soyuwa a wajen manzon Allah din dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai masa kana da yakini kana da hujja me yasa kai kaza zaka ce ya manzon Allah kai ka koya ba to amma kai kuma naka ba an ce wa yace kai kaza to kaga sai da rubutu suke nan da tare hanka balle kuma baya ga ka kirkira da ka da duk wannan bai ishe ka ba sai ka zo ka lullube naka da wasu falaloli waɗanda suke shi hasken na manzon Allah ɗin. ka kirkire ka lullube naka da wasu ladudduka waɗanda ba a ambace su akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan cikin biyu daya ko dai da niyyar ka shine kishiyantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabin ne ba ka so mm. yanzu kana so ka nuna wa duniya na kan ya fi na annabi bin ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kuma abin ta kai ci din babu ilimi a cikin nakan babu wata shari'a da ta zo daga Allah ko manzon Allah da zaka kafa hujja da ita kace wannan ita ce na dogara ita wajen yin naka wala kitabin munir ba ka da wani littafi mai haskawa da ya haska maka yace wannan falalar da ka faɗa haka take ba da wannan babu wannan shi sa dai a takaice ya yan uwa sahabban annaba abin da suka tambaya kaifa salatu alayka ya rasulullah yaya zabi maka salati ya ma'aikin Allah kala sai manzon Allah ya ce qulu wannan lafazin qulu fi'lu amrin umarni ne manzon Allah ya bayar in za ku yi salati ku ce to manzon Allah ya ce ku ce shi ma wancan bagwaran ya ce ku ci dan Allah nawa za a dauka yanzu sai ka zama to abin zargi dan kayan fatali da wannan na dan Afirkan ka dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zama to abin zargi ba ka zama to abin zargi ba ba za ka taba zama to abin zargi ba wato mu ɗan afirka dai muna cikin jarrabawa mai tarin yawa sai ka ɗauke mu ta fuskar addini an jarrabe mu ta fuskar addini haka kurin aka tayar da wasu shaidanu a cikin mu suka zo suka yi kace kace da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirkiro bid'a suka danna ta a cikin annabi suka kirkiro a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirkiro karamomi suka shimfiɗa su a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ba wa kansu da iyalansu matsayi da falala da daraja kuma mutane ne baka cikin zamani duk su wuce su annan iyayenmu da kakanninmu ba ba mu nan da za mu wani dogon tsalle sai mu ce mu masu su ne don mun yi zamani da su mun yi zamani da su amma duk waɗanda suka wuce al'ummar baya duk waɗanda suka wuce a cikin al'ummar baya ba su sami irin karamomin da suka samu ba saboda haka aka zo aka rena tunanin dan afirka dan an san dan afirka shine ba shi da kyakkyawar gwamnati shine ba shi da kyakkyawar doka shine ba shi da kyakkyawar koyarwa addini ya ka zo aka dimalmal wannan za ka sha mamaki da zarar an ce kafin afirka kana shiga kasashen da man ba'un nubuwa inda a nan aka fara kubugar da annabta din duk irin waɗannan kawata da sai kaga mutane ma ba su taɓa sanin ba ba su taɓa jin tsoro su taɓa ganin su ba amma mu nan an zo an kaka ba mana an ce dole sai an yi in ma ka ce ba addinin bane ba yanzu dan wata mara kunya zai dauko takarda ce wai ya kai ka kotu wai ka zagi addinin wai ka zagi addinin ba wai ka ce addinin ba ba ne kyau bane ba an fada ba ne kyau bane ba ba ne kyau bane ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai ce kulu ku ce kai kuma ka zo ka ce kai ma ka ce a ce kuma har kake tunanin za mu fifita cewar ka kan cewar manzon Allah ba ki san wallahi ba kai san ba ba a yi ka ba ba a haife ka ba ba kai girman da za ka yi mana wannan kwarjinan ba ba Allah muke so fiye da kowa shi muke wa da'a da niyya fiye da kowa sannan sallallahu alaihi wa sallam ya ce kallon ku ce Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammad kayi salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan annabi Ibrahim innaka hamidun lalle Allah kisha ya bane majidun kai mai girma ne wa Allahumma barik ala Muhammad ya Allah kayi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim innaka hamidun lallai kai Allah shaye bane majidun mai girma walakin wannan nake so bi mun fara bisa ga wannan ruwaya akwai ruwayoyi masu yawa da suka zo da shi salatu ibrahimiyya wanda idan kana so ka gwangwaje ilimi tafi littafin jila'ul afhama fil salati wa salami ala khairil anam na al-imam ibn qayyim al-jawziyya ka sha karatu a wajen ka ji yanda ake kaunar Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ko kula da kyau abinda Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma salli ala Muhammad a wannan salatin da duk ruwayoyin da suka zo babu kalmar ziyada a ciki ina fata mun gano wannan sai ka kiyaye wannan ba annaba ba ta yi Allahumma salli ala sayyidina ba Allahumma salli ala Muhammad babu kalmar fiya da aiki yan bid'a da suke ta kokarin sai sun tsaka ba ta karfan kiya sai ta shiga ina fata mun gano wannan amma wanda annabi ya koyar mu kalmar fiya da aiki in kana son dogon bayani da ƙarin bayani da fahimta ta ilimi da istinbati na ilimi je ka littafin sifatu salatin nabi min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na Muhammad Nasiru, Al-Albani yayi dogon bayani akan ma'anar salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da hikima da ta saba kawo kalmar siyada a ciki ba mun gane wannan wannan salati kamar da na faɗa ita ce ɗaya daga cikin sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar na salatin ibrahim salatin ibrahimiyya ibn qayyim ya tattare a cikin littafin jila'ul afham fi salati wa salami ala al anam salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkanin malamai sun ittifaqi akan cewa wajibi ne akan kowane musulmi duk mutumin da baya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati to yana da nakafa cikin imaninsa sannan kuma malamai sun yi bayani a wurare da dama da ake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci falalar yi masa salati Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man salla alaihi salatan wahidan sallallahu biha ashara duk wanda ya masa salati guda ubangiji bai girma da kuka zai masa salati goma saboda ka'idar fadin ubangiji bai girma da kuka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata kyakkyawa guda ɗaya Allah zai bashi ladanta guda goma mun gane wannan yana daga cikin wuraren da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati shine akwai daren juma'a da ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan daren juma'a ya shiga ranar alhamis da faduwar rana zuwa yinin juma'a tun daga asubahi har zuwa faduwar ranar sallar ranar juma'a manzo Allah yace fa aksuru min salati alayya ku yawaita yi min salati ku yawaita yi min salati ku yawaita yi min salati a wannan rana yana daga cikin wuraren da ake so a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai salatin janaza lokacin da mutane za su sallar janaza idan mai kabbara hudu za su sallar janaza tana farawa da kabbara hudu akan iya yin kabbara shida akan iya yin kabbara takwas ya danganta da girma da falala da darajar wanda za a yi wa sallar jana'izar malamai suka ce idan da garin mutane da sai a masa kabbara hudu amma idan wani bajimin malami wanda ya dade yana wa addinin Allah hidima in wani bajimin lada ne wanda ba wanda ya san shi akan komai sai aikin hayya ala sala hayya ala sala irin waɗannan dan a nuna martabar su da darajar su idan sun rasu ba kabbara ne ba kabbara hudu za a yi musu a yi musu shida ko a yi musu takwas zan a bambance su da rabuwar gamgarin musulmi dan musulman su gane cewa su din na daban ne a cikin al'umma ina fata mun gane wannan to idan ka dauki kabbara hudu kabbara ta farko abinda ake yi shine karatun fatiha kabbara ta biyu shine salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kabbara ta uku kuma shine ayyuwa mamacin addu'a ayyuwar buwar mamata addu'a mu ma da muke kan layi ayi mana fatan alkhairi da addu'ar Allah ya sa mu gama lafiya kabbara ta hudu kuma malamai suka yi sabani a kanta wasu suka ce za ka yi addu'a Allahumma la tu'azimna ajrahum wala taftinna ba'dahum ya Allah kada ka haramta min ladan su waɗannan mamata din sannan kuma bayan su Allah kada ka mutune mu kasa mu fada harafin da zamu rabu da imanin mu wasu malaka ce a azai sakkatul latifa mana da an yi kabbara ta hudu za a dan yi shiru ba tare da an ce komai ba sai a yi sallama haka al-imam an-nawawi a cikin littafin riyadus salihin da ya zo kan magana akan kitabul janaiz abin da ya kawo kenan haka shi muhammad nasir din al-albani ya fito da wannan matsalar a cikin littafin gidawun jana'i hmm. a ko kuma ahkamul jana'i ahkamul jana'i kitabu ahkamul jana'i mun gane wannan to kaga a cikin sallah ta da na'iba akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a cikin tahiyya imam shafi'i yana cewa wajibi ne ga mutum ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a tahiyyar karshe Raguwar Malamin suka ce a'a da tun farkon da tun ƙarshen dole ne a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati duk wanda ya sallah bi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ba imam shafi ya ce la ta sai kuma salata mu sallar sa ba ba sallar sa ba ta inganta ba mun gane wannan to haka yana daga cikin wuraren da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shine lokacin da aka kai masa ziyara Zanen sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbai in kun kamun ziyara ku ringa mun salati domin babu wani daga cikin ku da zai mun salati ba sai Allah ya jawo min da raina ya nuna min wani dan wani ya mun salati kuma wannan hadisin ya haɗar da wanda ya je ziyarar da wanda yake Najeriya duk inda kake idan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati za a sanar da shi wani dan wani ya mun salati shi yasa waɗanda suke zaka sha mamaki kuma in kana zuwa Makka da ka tashi tafiya sai ta baka sako ka gaishe min da annabi ka gaishe min da annabi ai anan ake gaida manzo Allah in kana so ka gaida annabi ya ji ka yi masa salati duk inda kake bai ji ka Allah ka ba sai ka bada sako wani ya gaishe shi ba daga nan inda kake a zamfo ko daga nan inda kake a ƙauyen ku ko daga nan inda kake a lungu ko daga nan inda kake a garin ku yi masa salati ka gaishe shi yi masa salati ka gaishe shi ba sai ka ba wani sako ka ce kun zai je ya gaishe maka da annabi ba daga nan ba ana gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk ladan da ne. mun gano wannan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lallai allah da manzon sun kasance suna salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani sallu ku salati alaihi gare shi wa sallimu kuma ku masa sallama wasu da malamai suka ce wannan ita ce sallama da ake yi assalamu alaikum ayyuhan nabi in kun wajen ku masa sallama tasliman ku yawaita yi masa sallama Wani daga cikin malamai suka ce a'a awar sallimu din nan yana nufin ku mi kauya cikin duk abin da ya hukunta duk abin da aka ce muku na manzon Allah ne to ku yadda ku karɓa ku mi kauya sai ka hada wannan aya da ayar da ke cikin suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سيتي ويسلموا تسليما معنى أنيك أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا matuƙar miƙawa ba tare da an saba masa ba suka ce dalilin da yasa aka ce wa sallimu taslima ana nufin a wa annabi sallallahu alaihi wasallam wuya cikin da'a da biyayya ba tare da an saba masa ba ai ga karina a aya ta gaba Allah ta'ala ce innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu na'am إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله للي كانوا ودنسكي تشوتر دا الله ورسوله سكي تشوتر دا مرزوه صلى الله عليه وآله وسلم me ake nufi da cutar da Allah shine waɗanda suke shirka suke bauta wa wani ba Allah ba suke yadda da cewa akwai wani ba ubangiji mai girma da suka ba ko su danganta ma Allah duk abin da bai cancanta a danganta masa ba kamar naɗa da kuma mata wannan cutarwa ce ga Allah shi sa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce yasubbu ibnu adama wa ma yanbaghi lahu an yasubbani dan adam yana zagina kuma bai kamata dan adam ya ringa zagina ba inda Allah a wata ruwayar yu'zi ibnu adama wato dan adam yana cutar da ni inda Allah ko bai kamata da dan adam ya cutar da ni ba inda Allah sabai suka ce ya yaya cutarwar dan adam take ga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce yaqulu ittafasu waladan wa ma yanbaghi li an attakhidha waladan aw kama qala wato dan adam yana cewa na rikida ko bai kamata a ce da ni na rikida ba ni ne al'ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan me yasa dan adam zai ce na rikida a wata ruwaya manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa baka san wanda ya kai ubangiji mai girma daukaka hakuri dangane da cutar da wanda ake masa ba Allah shi ya halicci bawa ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi ci ya bashi sha ya arzuta shi amma sai ya busu baki ya ce Allah yana da ɗa kuma Allah ya haƙuri da shi to shi sa Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'u innal ladina yu'duna Allah lalle kaga waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗar da kin mata mata da biyayya ya haɗar da ɓata addininsa da ɓata koyarwarsa da yada abin da yake ba addininsa ba da yi masa ƙarya a ce wannan addininsa wannan dukkanin yana da cikin cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira ma'anar tsinuwar Allah shine al-ibadu al rahma duk wata rahama da kasan Allah yana bayarwa a duniya ba zai ba su ba duk wata rahama da kasan Allah yana bayarwa a lahira babu su a ciki shine ma'anar la'anhum Allah fi dunya wal akhirah wa adda mu azaban muhina kuma Allah ta'ala ya tare da musu azaba ta kaskanci da wulakanci wallazina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat kuma kaga waɗanda suke cutar da mummunai maza suke cutar da mummunai mata bi ghairi mafsasabu ba irin abin da suka aikata ba to ringa yi musu ƙarya suna muku sharri suna musu kage suna musu manci to irin waɗannan faɗin tamalu hutanen wa ibn mubina sun ɗaukar wa kansu kire sannan kuma sun ɗaukar kansu zunubi wanda yake mabayyani shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka tambaye shi mece ce giba yace zikiruka akaka bima yakrahu ba shine ka ringa ga fadar abu akan dan uwanka irin abin da in yaji ba zai daɗi ba sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah ko da ku hakan halin sa ne ko da ku abin dabi'ar sa ne ko da ku abin da aka faɗa a kansa gaskiya ne ya aikata Allah ya ce idan dabi'ar sa ne in halin sa ne in aiki ne irin nasa ka je ka faɗa to ai ka yi masa giba wato a farko an tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam man ma menene ce yace zikiruka asasu ka bima yakrahu to kuma ita giba shine mutum yana aikin abin da yake ba daidai ba na sako ka je ka zauna ka rinka bada labari ai wala ni ne hujja ai wala ne ni shi da wallahi shi ya kama wannan ita ce giba to kuma giba tana cutar da mu'mini Allah ta'ala ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba ne yace wallahi zai yi al-mu'mina wal mu'minat wadanda suke cutar da mu'minai maza suke cutar da mummunai mata da gairi maktasabu da irin abin da basu su sauka ba ba su zama su gani ba hakurin kai musu kage bai ji bai gani ba hakurin kai masa sharri ba ta mai rubuta ne. Allah yake sun dauka wa kansu laifin kiri mana a yin gobe da kiyama za a ba su zulubin wanda yake rikirkan yayi ma wani wa ifman mubina kuma suna da zunubi wanda yake mabayani lokaci ya ce ya ce ni a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntufan harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa barakatuh